Amma gaskiya Udu ba ka da hankali. Babu sallama babu komai ka zo ka tsaya a bayana ya ka ce wani mai gadi? Sai kin yi min afuwa kuma sai kin yi min guzuri. Ba wai rashin hankali ba ne. Zuciyata ce take ɗan samun abubuwa da dama kuma nayi nayi in fi ƙarfin zuciyata abin ya gagara kuma ba yin kaina ba ne. Hmm? kuma ni duk abin da za ki gaya min ba zan ji haushi ba ni dai fata na kullum kuduri na ba sai na gaya miki ba kin sani kin san kuduri ba ko ba gaskiya ba kai dai a rayuwanka ba za ka taba canjawa ba na yi maka wani tun a waje na ce maka ka fita harka na yanzu a cikin daren da ka shigo min kicin ina aiki wallahi zan maka kowa hajiya ta fito kuma wallahi tallahi zan ci ga manufan da kake ina da shi ko ka fita harka na kin na jin gaya miki ko mata da ake cewa kaidi ko sharrin mace bari in gaya miki na kuma ta sharri na kuma ta kaidi ni ina da kika ganni shi dan ma idan ya ganni guduwa yake ban waje saboda sharri na cewa hajiya ni kuma sai in gaya wa hajiya sai in ce ke kika bude min kofa na shigo ke kika yaudare ni ke kike so ki lalata ni a gidan nan bana shigan banza wallahi tallahi kuma in ka ce zaka yi sai in kama rigan ka in yaga ta baya in ga kanka, in ce wa hajjiya ga abin da kake nema da ni tunda ka ce kai baka da kunya wallahi tallahi ka fita Udu ka fita a kicin din nan. Sai an yi abun kunya zan fita. Hajiya! To. Hajiya! Alwala bai. Munafikin Allah munafikin Allah. Abin da ya sa ni kirawo ku shi ne. Na yi ajiyar kuɗi a gidan nan. manta su nema a falo na shiga ciki kuma kuɗin suna Yar da kan mu abincin. Kwaye kuwa. Ko ka ganta? Ban mu ban mu ban mu ci gaba da ganta. Kai. Tarnatsan Ubangiji ban mu ci gaba da ganta. Kai tarnatsa. Abinda nake so da kai ka san wannan dan uwan Alhaji mai nan gidan? ai kaga ya bar nan gidan ni ne sanadi ya bar nan gidan in kana son zaman lafiya ka daga min kafa ba ruwanka da harka in an tambaye ka abu komun matsi ka ce baka san komai ba ka ajanda ne take ba mu sai take ba take ba mu sukari ko takan ba mu na abinci da wallahi ba mu ci ba mu ci albarka kai ba ka da ba ba ka saboda mu wallahi shi ke jika jika to kayan kamar wani miji bane to ka je dai ka je kawai to kuma ta ta tafi ta sani abin da take yau kai ka je eh ka ce ta na fita da mota tar na tsafa ta yi ka je dan gidan tar na tsaje ka za mu ga wannan kwanan sai mun ga je je ka sai mu ga ga mata ke bi sau. ni ta kake ta min da ya hakuri za a kawo kana kallo sai da na fita da kaina ina ta fafata ka ku ya kamata ku je ku samu abin da na ai mu gidan nan ba yaudara tashar NATO ce kowa ya san NATO a Najeriya to ni ma ba dan na ji labarin tashar NATO din bane na riga na zo kuma ta kake in jira in jira to kai hakuri malam dan Allah da annabi saura mutum bi sau ne ya wannan fasoka

ba mu kullum motar ban kira jiya ka kira ma kawuya ma Allah ce ka kira ma kawuya tunda baka da kunya a ka sa hannu ka da kyan tunda kai baka da kunya ni ne fa kai din me dan hajiya ne fa dan ko dan makawuya ne kai ka sa hannu ka da keni ka da keni ka da keni ko ka tara mutane ka kuma mai jiki da ka kuma yake kuma mai shi akwai wai akwai matsala a sauke fasinjan nan a dora a waccan mota kaga to Allah malam gidan mutum malam ba wata matsala karka ta zancen duniya ne eh, za a samu da ba Assalamu alaikum. Alaikum eh, hudu. Na'am. za ka zo ka shige kai tsaye me ya fara a wajen aikin naka gafarta malaman dare ajiye ba ya shiga uku mutane ne dole idan har baka ajiye ba wallahi ka shiga uku na tafi ina bauta a gurin masu lokaci ban yi amfani da lokaci na ba da na yi amfani da lokaci na da sai dai ni a zuwa a amfani da ni kuma mutane ne malam yanzu duk inda ka je duk inda za ka tsuguna yanzu mutane yanzu yawanci mutane babba sa sun ƙi fahimci Allah gutsuri tsoma ta yawa an je an je an shiga an fita an raba ni da inda nake nema to ya zan yi a hudu abin da ka faɗa ba haka abin da isa mutane da dama sun sha zuwa nan suna gaya min irin abubuwan da kake aikatawa kin gani ko nan din ma an zo an ka kashe ni na can ma an je an kai to sai a kashe ni in an kashe ni shikenan wanda yake so baya so kai ya gani sai ya rayu tura ta kai bango dole ta sai na gaya maka ko kai wani ni din eh ka san ko kai wani দেখেছি